فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo da girmamawa sun tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci kuma ya ƙaddara ya datar da mu a kasancewa cikin wannan ƙungiya ta da'awa ta jama'a izala ta bid'a wa iqamati sunna assasawar al-sheikh ismail idris rahimahullah wannan kungiya allah madaukaki kyauta ya yi wa 'yan nigeria sau da yawa nake faɗi in ba don kaddarawar samuwar ƙungiyar izala ba a nigeria da mu ma za mu zamanto kamar wasu ƙasashe a nan cikin afirka wanda bid'o'i sun addabe su girmama kaburbura bautawa shafinnai shine aikinsu amma a yau baiwa da allah ya yi wa wannan kungiya na malami masu karantarwa ta kowace matsayi ta ƙasa ko jiha ko ƙananan hukumomi hatta wa'inda suke fada da sunna akan samu a cikin iyalansu da 'ya'yansu suna fada da su akan kin sunna da suke yi allah ya sakawa mai wannan kungiya da wayanda suka kasance tare da shi a wancan lokacin kuma suka ci gaba da wannan aiki har zuwa yanzu ba ka fara aikin ba ne ka zarce har ka mutu akai ne aiki allah ya karbi ranmu a kan aikin sunna allah ya sakawa kuma ya kare khalifar malam a sheikh muhammad sani yahaya jingir da mataimakansa guda biyu da kuma daraktan agaji da shugaban ƙungiya na gudanarwa da sauran shugabanni na dukkan matakai na wannan ƙungiya ta jihohi ko ƙananan hukumomi wannan aiki da muke yi ko aikin da kuke yi muke raka ku aiki ne wanda ake yi saboda neman yardan Allah ba neman wani abu na duniya ba in an bayar za a yi in ba a bayar ba za a yi kai wani lokacin ma sai ka bayar maza ka yi domin wannan ita ce kiran kuma a gaskiya allah wa marigayi a shef ismail idris rahimahullah yana kokarin aiki da suna ta kowace bangare karantarwa ya yi kuma aljihunsa zai ɗauka ya bayar na sha faɗi duk lokacin da na zo jos malam a motarsa za mu je tasha in muka sauka zai bani kudin mota zan ce malam an bani kudi kafin in zo zai ce a ah, harike malam bayyacin siga ko bayyacin abinci mai siga bayyacin shinkafa amma za a zuba masa mu zauna ni da shi mu ci rahimahullah malam ya kaunace ni a gaskiya ba zan iya wasafawa ba gwada jininsa a bangaren siga in muna tare ni zan huda hannun shi in matse sai in gwada masa yadda allah ya haɗa mu a duniya da wannan ƙauna allah ya haɗa mu a firdausul a'ala haka khalifansa jazahullahu khaira to yan uwa ya za mu yi koyi da su wallahi sai mun sadaukar a da yawa akwai wani karin magana na kanuri da ake cewa malamma da sadannawan bai sadannawin ba wai malamai an san su da cewa ku yi sadaka amma ba sa cewa mu yi sadaka sai dai a basu ba su su bayar ba to a gaskiya wannan ba ita ce sunna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyauta ne zai bayar har ya kare a wajen shi to da Allah mu yi koyi da wannan sunna cikin almajiranmu muna gani da yadda idan muka zo gun malam a shek Muhammad Sani ha yake yi to in mun koma mu cikin almajiranmu mu kwatanta mu san halin da almajiranmu suke ciki a gaskiya da'awa ba wa'azi kadai ne da'awa ba husnul khuluq wannan ba karamar da'awa ba ce almajirin ka yi lafiya ka je ka gaishe shi asibiti ka cire kudin magani ka bashi matar shi ba lafiya ka taimaka masa ta yi yaji ka je ka yi biko ya yi saki ka ba shi hakuri ka je ka dawo da ita ba karamar daraja za ka samu cikin almajirai ba ba maudu'in da nake magana ba kenan maudu da aka bani ita ce magana akan sahabi musa bin umar radiyallahu an a irin baiwar da allah ya wannan kungiya duk muhadarar da ake shiryawa ba wani lokacin ni ba unwanin kai ne ke dubawa ba da lokacin da ake ciki da kuma yadda aka tsaya aka zabi wannan maudu'in ya dace da wannan lokacin ka duba dan uwa da ya gabatar da muhadara yanzu abin da ya maganan nan shi abin da muke bukata yanzu ne ko ban mu bukatan shi muna cikin sa kuma da yawa muna da sakaci wajen national id card din ne ko kuma takardar zabe da yawa da za a tambaye su ba su da shi wanda kuma da wannan za a yaƙe mu a na in kana da daman ka dauki makami baka ɗauka ba ka yaƙe ka kai ka jawo kanka to zaɓa musu abu na umar radiyallahu an bal magana akan sahabai umuman wannan lokacinsa ne a lokacin da maƙiya sunna suka fito da wani salo daban na ɓatanci ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da salowai na kare su sai ga shi kungiya ta shirya magana akan musa bin umair radiyallahu an a lokacin da mutane suna kasala ana wayo allah ta kaina nake sai ga shi kungiya ta zabi musa bin umair don mu san wane ne shi shin shi ma wayo allah ne ya tukun ya zama mus'ab har aka laƙaba masa abul khair ko kuma akwai abin da ya sadaukar a lokacin da samari majiya ƙarfi ana tunanin gina gida mai kyawu sa tufafi masu tsada gasa wajen sayan motoci masu tsada gasa cikin tara abin duniya nau'in jari ko nau'in kasuwanci lokacin da muke wannan gasar shin mu duba musab bin shin ya samu irin wannan abin tukun ya gudu ko kuma a cikin talauci ya zauna sannan ya taimakawa addini magana akan sahabai na manzo sallallahu alaihi wasallam karanta tarihinsu gaba ɗaya na farko yana ƙara mana imani yana ƙarfafa mu domin su ne mutane na farko da ya ayyuhal ladina amanu ta yi magana a kansu duk wata ya ayyuhal ladina amanu cikin alkur'ani da zaka karanta to fa su aka fara wa magana kafin kai ka zo ka shiga ciki duk wata aya da take magana cikin alkur'ani akan tambaya yas'alunaka yas'alunaka su ne ba su yi tambayan da bakinsu sannan kai ka zo ka karanta to ashe karanta tarihinsu yana ƙara mana imani sannan yana ƙara mana tahdhibul akhlaq gyara halayenmu da ɗabi'unmu wajen koyi da su abdullahi bin masud radiyallahu anhu yake cewa mun kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum zai yi koyi to ya yi koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ya faɗi haka ya ce fa innahum kana abarra hadhihi al-umma su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam babu masu biyayya ga Allah masu biyayya ga shugabanci a cikin al'umma irin su wa a'maquha ilman su ne mafiya zurfin ilimi a cikin al'umma wa aqalluha takallufan su ne suke da karancin takallufi ba sa ɗaukan makansu abin da ba ɗora musu ba saukin da aka kawo nan suke tsayawa sannan kuma wa aqwaha hadiyan shiriyarsu ta fi ƙarfi wa ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wa sallam wa iqamati dini Allah ya zabe su su zama abokan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su tsaida da addinin Allah arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim kusan falalan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsu ku yi koyi da su a cikin ayyukan da suka yi fa innahum kanu alal hudal mustaqim domin su kasance kan shirya wato madaidaici karanta tarihin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai rafa'ul himma wa taqwiyatul azima mutum zai samu himma ulul himma da ake cewa da in kana da rauni kana karanta tarihi zaka samu himma wani tsoho ne da shi ya tsufa baya da karfi za a je yaƙi za a ce Allah ya ba ku hanzari laisa ala du'afa ko waɗanda suke da rauni ba su qur'ani ne faɗa ba su da wato uz laifi idan ba su fita yaƙi ba amma da'if din zai zo yana kuka a'ama abdullahi bin ummu maktum yana cewa a bashi tuta zai je yaƙi in ka ji wannan kai da yanzu kana da ƙarfi ka zo ka yi aikin kiran mutane zuwa ga Allah kana ja da baya kaga za ka ji dunu'ul himma Sai ka himmatu da himmarsu sannan kuma a cikin karanta sirar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai samun natsuwa ba za ka samu kadaici ba an ce da abdullahi bin mubarak rahimahullah yana yawan zama a gida aka ce shin kai kadai a gida din nan ba ka jin rashin wato natsuwa sai yake cewa radiyallahu anhu wa arda yace wato kaifa astauhish wa ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ya zan zama ina halin kadaici ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ma'ana yana karanta tarihinsu da rayuwarsu sannan kuma a cikin wannan akwai ta'azimur rasul sallallahu alaihi wasallam girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan girmamawa a haka mun yi imani muna son manzon sallallahu alaihi wasallam mun yi imani muna girmama manzon sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ji yadda sahabai suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma za ka ji girman annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka yadda Allah ya tarbiyyantar da su ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum li ba'd kaga anan tarbiyya ce Allah yake musu radiyallahu anhum wa radahum a ciki akwai at-taslim wa ta'a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mika wuya da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ana dawo daga yaƙi wani yana da rauni a jikinsa sai ga jibrilu ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kun aje makamanku annabi ya ce eh jibrilu ya ce mu kan bamu aje makaman ba har yanzu a fita wani yaƙin sahabbai da rauninsu istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqarh bayan raunin da suke da shi suka sake wucewa kuma wani yakin in ka ji wannan ka duba hanzala ibn abu amir ango ne ya aure saurayi amaryarsa ranan da yake shiga ɗakinta su na farko ya sadu da ita bai yi wankan janaba ba aka kira zuwa jihadi hanzala ya ce in na yi wanka zan makara ya fita da janabarsa aka kashe shi a filin daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san halin da sahabin ku yake ciki suka ce bamu sani ba yace ya fita da janaba mala'iku ne suka yi masa wanka me kai ga haka ta'atan lillahi wa rasuli sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai badlun nafsi fil jihadi wa da'awa mutum ya bada rayuwarsa wajen kira zuwa ga Allah wajen jihadi ɗaukaka addinin Allah mutum zai samu idan yana karanta sirar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum zai san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta hanyar da alkur'ani ya tabbatar ko hadisi ingantacce ya tabbatar ko kuma sahabai su yi magana cewa wane sahabi ne ko ta hanyar tabi'ai nan ne za mu san wane ne sahabi shi yasa al-imam ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya nuna mana a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba ya rattaba maratib na sahabai a mataki guda hudu na farko yace wainda sahabancin su ya tabbata da ruwaya ingantacce daga gare shi ko daga wani wannan sahabi ne sai kuma sigarar sahaba ƙananan sahabbai waɗanda suna yara ƙanana ba san annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi ya gansu wasu iyayensu sun dauke sun kai su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yi musu addu'a wasu ma annabi ya gansu sun zauna a cinyansa amma ba su yi wayo sun gane sun san shi ba har Allah ya karbe shi su ma sahabbai ne sannan kuma da kuma waɗanda suka wato shiga cikin muhadramin sun rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun karbi musulunci amma kafin su ga annabi da idonsu Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce da su sahabbai amma kuma an yi su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma na hudu da yace na karshe wa'anda aka sa su cikin sunayen sahabbai da kuskure to wa'annan ba sahabbai bane wannan kenan abin da ya shafi matsayin sahabbai ya zamu yi musansu idan muka zo kan magana akan ummu mus'ab bin umair radiyallahu anhu wa arda shi dai mus'ab Allah ya kara masa yadda wato wani saurayi ne mus'ab bin umair bin hashim bin abdul manaf al-badri bin abdiddar bin qusay bin kilab as-sayyid ash-shahid as-sabiq al-badri al-quraishi al-abdari awwalu sufara al-islam shine jakadan musulunci na farko jakada dai a tayar ya je wani gari ya isar da sako da wakilci a musulunci ba a yi ba sai mus'ab shine na farko albara bin azib radiyallahu anhu yana cewa awwal ma qadima alaina min muhajirin man qadima alaina min almuhajirin mus'ab bin umair farko wanda ya zo mana cikin muhajirai shine mus'ab bin umair rajul min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam malamai tarihi suna siffanta cewa mus'ab bin umair radiyallahu anhu yaro ne saurayi kyakkyawa ya tashi cikin wadata iyayensa dukansu biyu suna da kuɗi mus'ab bin umair yana canza dabbobin da ke hawa yadda 'ya'yan masu kuɗi na yau suke canza motoci inda safe ya hau farin doki da yamma sai ya hau baki ko ja ko wani kala yana canza dawakai ba kullum ne ke kan doki ɗaya ba a cikin garin makka a cikin samari ba wanda yake sa turare irin mus'ab bin umair wadata ta ko ina masa tana da kuɗi kuma tana son shi ta sakar masa kuɗin amma kuma tana da zafi a kan shi shi ke na musa bin umar radiyallahu anhu wa arda farko abin da ya ja hankalinsa shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana kiran mutane zuwa addinin musulunci sai ga Musa ya fara jin labari abin da ya kai shi ga jin labarin saboda shi saurayi ne yana da tsabta yana da turare majalisar manya suna son shi majalisar samari suna son shi duk inda ya zauna za a saurare shi to sai garin maka kuma a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana isar da sako ba a da wata magana sai magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna anan, sai ya ji ana magana wani ya kushe wani ya yaba in ya zauna anan haka musab sai ya ɗaukan makansa ya ce a matsayinsa na saurayi irin wannan me yasa ba zai bincika abin da kansa ba da wani ya bada labarin addinin musulunci musab sai ce to bari in tashi in je gidan arkam bin abil arkam domin a shekaru uku na farko ne na musulunci annabi yana kiran mutane a gidan arkam bin abil arkam domin nan ne wurin haduwa bayyuwa a bayyana musulunci a ciki duk wanda ya musulunta zai zo annabi yake karantar da shi qur'ani musab ya tashi ya je wannan ɗakin wannan gidan yana shigowa sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ji son annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ran shi kuma yana da hamasa yana da himma yana da zafi shi yana so ya shiga musulunci kuma ai abin da wuri-wuri a gama musa bin umar radiyallahu an da ya ji mutane suna magana daga nan daga can hagu da dama ana magana sai ce bari in tashi in je ni in karbi wannan addini yana zuwa ya karbi addinin musulunci a gidan arkan bin abil arkam sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba kirjinsa ya yi masa addu'a a nan ne tukun ya samu natsuwa wannan zafinsa na hamasa ɗin sai ya samu natsuwa kamar yadda kowane natsatsen wato mumini yake daga nan fa musa bin umar radiyallahu anhu sai tana da irin zafin da gyata masa take da shi ba ta taba barin sai addini ba sai buya ya silale ya je ta wani unguwa ya zagaya kafin ya zo ya shiga gidan arkam bin abil arkam a lokacin kuma garin makka duk an sa ido waye zai zo ya shiga wannan gidan domin duk wanda ya shiga ya zo da addini ne suna da security su akan hanya duk wanda ya shiga an san iyayensa za a je a gaya musu to dan ku ya fara canzawa to ana cikin haka sai ga musab radiyallahu anhu yana shiga sai Uthman bin Talha ya ganshi Usman bin Talha kuma da ya ganshi ya silale ya je gaya wa gyatumar Mus'ab bin Umair bai zauna ba ya je gaya wa gyatumar Mus'ab me kika sani ai ga danki ya canza addini na sha ganinsa yana shiga wannan gidan shi Uthman kun san wane ne shi Uthman bin Talha sahabi ne ya zo ya musulunta shine wanda ya kai ummu salama madina shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi makullin ɗakin ka'aba a wajen shi lokacin da aka zo buɗin makka annabi yana so ya shiga ka'aba suka hana shi sai annabi ya ce masa to ya Uthman me kake tsammani wata rana Allah zai sa wannan makullin a hannuna ina jujjiya ta yadda nake so kuma a sa ta a hannun wanda nake so sai yayi mamaki sai gashi budin maka ya faru a shekara takwas ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka karɓa makulli aka kawo gashi ya bude dakin ka'aba ya shiga ya fita har yayi sallah a ciki sai gashi annabi yana rike da makulli sai abbas ya ce ya rasulullah ka hada mana makullin mana da shayarwa ya zamanto miftahul ka'aba da siqaya duk a hannunmu sai annabi ya ce a'a inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Uthman ga makullin ka rike hannunka allah ne ba ku makullin har abada har yau makullin ɗakin ka'aba zuri'ar usman Murtala su ne suke rike da shi duk wani sarkin da zai zo in ana so a buɗe ɗakin ka'aba za a je a yi musu magana zai zo ya bude yana jira in ya shiga fita ya kulle ya je ya aje a hannun hannunsu yake zabi ne daga allah to wannan Uthman bin Talha shine kai karan Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu wajen gatumarsa sai shi shikenan fa gatimar musab sai ta fara aikinta ta ce to dole ya bar addini da yake ta san ɗanta ba zai bar addinin ba sai ta ɗaure shi a gida musab yana ɗaure a gida ba da hanyar fita sai mai sai ya yi tunanin cewa to ya zai ya gudu kuma gudun ba wai ya zauna a makka ba ya bar garin makka gaba ɗaya Allah ya taimaka masa Musa bin Umar radiyallahu anhu ya silale ya fita ya zama daga cikin muhajirul awwal farkon wa'inda suke hijira zuwa kasar Habasha ya gudu cikin sahabbai zuwa kasar Habasha ya kasance a can tsawon lokaci sannan kuma ya dawo daga cikin wa'inda suka dawo Makka wanda mun san tarihi mushrikan Makka sun yi ƙarya sun ce mutane Makka sun musulunta ku dawo da suka dawo kuma ba abin da aka tarar sai azaba da musa bin umair radiyallahu an ya zauna a habasha tare da yan uwansa musulmai sannan kuma ya dawo makka wannan karan ya yi kuma hijira na biyu zuwa habasha kamar da aka koma bayan haka sai ga musa bin umair radiyallahu an ya dawo ya yi hijira bal wannan hijira na habasha da aka yi na biyun dawowansa sai ga an samu wato lailatul aqaba ula annabi sallallahu alaihi wasallam yana gitta musulunci yana bayyana musulunci ga mutane a nan anguwa gari tarurruka na kasuwa munasabat sai ga mutanen madina sun zo mutum goma sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayyana musu musulunci suka yadda suka karbi addinin musulunci suna karban addinin musulunci sai ga gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musa bin umar radiyallahu an wato ya zamanto shine wanda zai je ya karantar da su addini da musa bin umar radiyallahu an ya ji ya karantar da su addini yana tafiya bayan jin daɗin da yake ciki mun ji daɗin da yake ciki na da da ya zo ya musulunta ya zo ya shiga cikin muhajirin dama mutum yana cikin daɗin ya fita dole jiki ya canza albarra yana siffanta musab ya ce ina ganin jikin musab wato fatan jikinsa na barewa kamar yadda jikin maciji ke barewa saboda da yana cikin daɗi ya fita wannan daɗin kafafuwansa bai iya taka wuri mai tauri ko kaya ko wani abu ba kullum cikin laushi har kafafuwansa suke ciwo har suna ɗaga shi suna goyonsa saboda yanayin da ya shiga na canjin rayuwa radiyallahu anhu wa arba musa bin mai radiyallahu an a duk da haka bai ja da baya ba tare da azabtarwa da kuma yanayi na canji a yana mai imani mai yadda da wato yin Allah subhanahu wa ta'ala shi da bukatarsa ya ga addinin musulunci ya ɗaukaka musa ya je madina mutanen madina suka karbe shi waɗanda suka yi imani suka musulunci suka ba shi masauki ta wannan lokaci musa radiyallahu an wa kana fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin man hum akbaru minhu a sinnan wa akthar jahan akwai inda suka fi shi shekaru suka fi shi matsayi kuma suka fi shi kusaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya ce ya je ya karanta da mutane. ya san cewa zai iya shi yasa ya dora masa musa bin umair a madina ya zauna a cikin gidan hijira ya fara da'awa shikenan fa ya ɗauki wannan amana yana neman taimakon allah sai ga musa ya fara fuskantar wasu matsaloli لقد جاءها يوم بعثه الرسول إليها وليس فيها سوى 12 مسلما a wancan lokacin da ya je babu sai musulmai mutum goma sha biyu alladina baya un nabiya sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka yi wa nabi sallallahu alaihi wasallam baya'a kafin bai'a na akaba da za a yi na baya walakinahu lam yakat yatimmu da bid'ata ashirin hatta jabo lillahi wal rasul bai wuce yan watanni ba har sai ga mutane sun ansa kiran Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam a musim na aikin haji sai gashi Musa ya zo da mutane sama da saba'in wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda sun musulunta a cikin garin madina suka suka yi mubaya'a kaga sakamako ya bada wato ya fito Shi shikenan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa akan aikin da ya yi kuma ya karfafe shi kuma ya sake komawa har yanzu ya je ka da karantar da su musa bin umair ya ɗauki wannan ɗawainiya ta isar da wannan sako da annabi ya sa shi wakilci yana cikin wannan sai ya fara tunkarar matsaloli musamman usaid bin hudair radiyallahu an mun san cewa a kiran mus'ab ne sa'ad bin mu'ath da su sa'ad bin zurara da usaid bin hudayr wayannan manyan sahabbai suka musulunta mun san kisar sa'ad bin mu'ath wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li qabri damma law naja minha ahad la naja minha sa'ad bin mu'ath kabari yana da wani matsewa da yake wa mutum in aka sa gawa kabari zai matse shi inda wani zai kubuta da sa'ad bin mu'ath ya kubuta saboda sa'ad bin mu'az ne kadai wanda da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ihtazza arshu rahman li mauti sa'ad al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwan sa'ad radiyallahu anhu wa arda kuma shine wanda mala'iku dubu saba'in suka halarci jana'izansa radiyallahu anhu wa arda wannan ya musulunta ne a hannun mus'ab bin umair radiyallahu anhu to da mus'ab yana kira ذات يوم fajahu wa huwa yan'idhul ins wato shi usaid bin hudayr ya zo wa wato mus'ab yana kiran mutane zuwa tafarkin Allah sai gashi nan ya zare takobinsa a fusace ya tunkari wato mus'ab wayanda suke tare da shi mus'ab cikin musulmai su san irin zafin usaid bin hudayr suka dare suka bar mus'ab radiyallahu an shikenan sai ya zo yana cewa ka zo garinmu kana fitinan mutane kana kiran mutane su kaura cewa gumaka su bar abin da suke yi kana kiran su ga allah ɗaya saboda haka ko dai ka bar garinmu ko kuma abin da zai same ka ya same ka da jin haka da musahabu ya fada magana sai yake cewa da za ka saurare ni na ji magananka shin ba za ka samu dama ka zauna ba ka ji kalma ɗaya biyu a cikin abin da ka faɗa ni mazan baka ansa da usaid ya ji cewa musab ya zo cikin sanyi da sauki sai shi ma ya zo da saukin sai ce yanzu ka yi magana sai usaid ya zauna shikenan fa da ya zauna sai musab radiyallahu anhu ya karanta masa qur'ani ya fassara masa ya nuna masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hatta akhadhat asarira usayd tabruqu wa tashraq sai ga usayd da ya zo a fasace da ya ji qur'ani da magana annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta yi haske sai yana sakin fuska yana murmushi sai yadda cewa eh wannan alqur'ani ba maganan mutum bane ba maganan Allah ne sai yake tambaya musab cewa ya mutum zai yi kaifa yasna man yuridu an yadkhula fi hadha ad wanda yana so shiga wannan addini me zai iya shiga ne sai aka ce zaka yi wanka ka furta kalmar shahada sai je wanka ya dawo sai ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da wannan usaid bin hudayr radiyallahu ya musulunta musulunci ya kara samun ci gaba sai ga sa'ad bin mu'az da sa'asa bin zurara usaid bin hudair sun musulunta sai mutanen madina suka ce to mai muke jira bayan wa'annan sun musulunta gaba ɗaya sai suka shiga musulunci shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ba a samu wani gidan da addini bai shiga ba duk gidajen madina addini musulunci ya shiga me yasa saboda Allah ya tura masa ai masu wannan wato jakada na manzo sallallahu alaihi wasallam mus'ab bin umair ya samu nasara mai girma cikin wannan sakon da ya kai kuma allah ya ɗaukaka shi ya dawamar da sunan shi a cikin na gaba-gaba yau in ana magana akan su wane ne jakadu na musulunci na kwarai to in ana kirgawa sai musab ya shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hijira zuwa madina musab bai ce na gama aiki ba nukta muhimma a kowane suka yi wannan kungiya aiki a farkonta zuwa yau ko kuma in ce zuwa wani lokaci can yanzu za ka samu wasu mutane in ka tambaya ina malam wane sai ce yana nan ya rasu ne a yana nan ya ne a ah, ya ce ya gama shi ya gaji da aikin kungiya ya zauna ga sunan suna nan ba mutuwa suka yi ba musa bai ce mutanen madina duk sun musulunta a sababi na bari in ja in zauna ba a'a sai ga wannan aikin tamkar bai yi komai ba yanzu ne zai fara aikin wa abu rabbaka hatta ya ce ya kal aikin addini ba mai karewa ba ne jiya da muka zo aka kai mu masauki ni da abokan tafiya na sai na ga ah, malam ibrahim umar da malam abdulwahab suna tsaye sai abokin tafiya na ya ce kai wayannan sun tsufa aikin kungiya ba za a bar su su zauna ba wato farkon kungiya suna tare ana tafiya da su yau shekaru sun tsufa amma ba su ce sun da mun tsufa bari mu zauna cikin yara da mata yara su ci gaba da aikin addini ba su ce haka ba saboda haka yan uwa ba a fara da kai bane a a kare da kai ko ka mutu a kai allah ya kashe muna addini saboda haka mu kara himma allah ya kyautata niyyar mu musa bin mai radiyallahu an ya tsaya cikin wannan aikin sai gashi yakin badar ya zo yana kan gaba cikin yakin badar an ba shi tuta an ji an yi nasara sai ga yakin uhudu ya zo musa bin umar radiyallahu an har yanzu aikinsa yana ci gaba kuma duk wannan aikin da yake ba bai kai shekara arba'in ba radiyallahu anhu arda sai ga shi ya yi ansa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya kira su zuwa yakin wato uhud an fita yakin uhud amma raka na uhud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye rumat akan dutsen uhud a binnan jabal rumat wani dutse ne a gaban dutsen uhudu annabi ya ce su tsaya a kai su mutum hamsin ya sa abdullahi bin jubair ya zama jagoransu ya ce kar ku sauka ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu sai gashi sahabbai wasu bayan an yi nasara wato musulmai sun yi nasara sai wasu ka ce to ai dama annabi ya ce mu tsaya ne don cewa mu yi nasara kuma mun yi nasara saukansu sai mushrikai suka hau kan dutse sai hazima ta zo to wannan hazimar da ta zo mushrikai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka tunkare shi musa bin umair yana rike da tuta ta addinin musulunci ya ga cewa in ya tsaya yana rike da tutan nan za a cimma annabi sallallahu alaihi wasallam sai musa ya yi kabbara ya tunkare su shi kadai kamar runduna sai suka juya wasu suka dawo kan shi suka bar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kun suka yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin musa bin umar radiyallahu an yana rike da wannan tuta me zai faru tokobi na hannun dama tuta na hannun hagu in wanda ya tinkare shi zai iya kare kansa ya kare kansa tuta kuma in ya faɗi alama ce ta rashin nasara sai ga wani mushiriki ya zo wanda ake ce masa ibn biya ko ibn na'am imma sai ya zo ya zo ya sari mus'ab da hannun sana dama hannu ya zama guntu sai na rike da tutar a hannun hagu yana kabbara duk da haka yana su aka sare shi a hannun hagun tuta zai fadi sai kara runguman tutar da guntayen hannayen sai da aka sare shi a kirjinsa sannan ya faɗi bal aka ce wanda ya kashe shi ma da farin shi ya ɗauka annabi ya samu ya kashe har yana cewa ya ji daɗi ya kashe muhammadu sai aka ce masa ƙarya kake yi annabi na nan lafiyansa musa bin umar radiyallahu an kamar yadda malamai suka yi bayani gwagwarmayan da ya yi wajen isar da wannan addinin a gaskiya iri-irinsa cikin sahabai ba su da yawa allah ya kara musu yadda ya kara musu ɗaukaka a wannan ne fa ya koma ga allah bayan ya gabatar da wannan muhimmancin wato muhimmin aiki na jagoran ko kuma ce wakili na manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci isar da addinin musulunci zuwa wato garin madina wannan tarihi na musab bin umar radiyallahu an kafin mu je karshensa wato da yawa muna karantawa sai mu nuna cewa ai su din mutane daban ne in mun karanta sai mu ce to ai su din zababbu ne a zamanin na kanmu ma Allah yana kawo zababbu da yawa suna taimakawa addini a kiran da Allah ya wato fasahar da Allah ya basu ilimin da Allah ya basu ɗaukakan da Allah ya basu ko dukiyar da Allah ya basu babban abin da yake zama cikas a gare mu shine raunin zuciya ko kuma karancin ikhlasi wannan musiba ce da take kashe mutum kuma akwai wata kalma da ake magana akan samari na cewa su asinil murahaka wato shekarun da yaro ya zo manzilin balaga ko sama da shi kaɗan ana ganin wannan marhala ce mai hatsari yaro ba zai yi abin kirki ba kaza kaza bal addinin musulunci ya nuna mana a lokacin nema mutum zai yi abin kirkin ka duba usama bin zaid radiyallahu an shekarunsa ba su kai ishirin ba annabi ya shi jagoran yaki kuma ya yi nasara kaga wannan babbar misali ce saboda haka idan aka zo aiki a cikin kungiya sai mu duba mai koyi da irin wannan ɗan, kar mu ce a'a sai tsoho za mu sa a'a sai saurayi za mu sa duk wanda mun ga ya dace a sa shi a dogara ga Allah sai dai kar a yi son zuciya babba abin da ke kashe mu ku yi hakuri shugabannin malamai na jihohi ko na gudanarwa na jihohi wallahi idan muna so addini ya ci gaba sai mun cire son zuciya ba mu jamala aiki ne na addini idan ka zo neman auren yata ina so in baka in na je in kaso ka bani wannan mu'amalar mu ne amma matsala ta addini in ya taso to mu dubi al'ajidariya al-mustahiq wa ya cancanta ya rike wannan abin ba wa yake goyon bayana a majalisa ba ba waye yake bani kudi ba mu lura da wannan mu dubi ci gaban addini yau ka sa wanda kake so kuma ya zama dalilin kashe addini ko ya zama dalilin cikas ga da'awa kai kuma ka mutu ka bari addinin ya mutu waye sababi amma idan ka sa wanda ya dace addinin ya ɗaukaka ya zama sadaka jariya saboda haka da allah mu daina duba cewa a'a wane na kusa da ni ne wane masoyuna ne wane waye ko za mu yi faɗa baram baram mu yi faɗa akan wani abu addini ya riga ya haɗa mu shi yasa Allah ta wayin ta'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma har yanzu muna nan a yan kan addini to da Allah mu dubi girman addini mu duba wanda ya cancanta mu sa shi cikin lamari don ci gaban wato addini a wannan lokacin musa bin umair Allah ya karbi ran shi a wannan yaƙi na uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman katila uhud yana dubawa yana wucewa tsakaninsu sai ya zo ka musa umair radiyallahu an kafin nan musa umair kafin ya faɗi ya mutu ɗan duk lokacin da ya tinkari mushrikai yana karanta wannan ayar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin har ya faɗi ya mutu bayan ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya a kansa sai annabi ya karanta wannan aya min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi minhum man qada nakhbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila cikin mu'minai akwai wasu mazaje sun gaskata alkawarin da suka yi wa Allah sun yi wa Allah alkawari za su yi addini za su taimaki addini to sun cika alkawarin cikinsu akwai wanda ya biya bukatansa ya cika burinsa ya samu shahada mus'ab yana cikinsu ga kuma mus'abin nan wanda ya tazir su ne irinsu talha da sauran sahabbai amma ba su canza ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gawansa gagawansa gagawan hamza bin abdul muttalib annabi yana zubar da hawaye alaihi salatu wassalam sai ga lokacin jana'iza jana'iza ya zo mus'ab bin Umar an zo za a binne shi idan aka na zo za a rufe kan shi sai kafafuwansa su fito wanda da a makka sai rigar da yake so zai sa yau ba abin da zai bari a duniya sai mayafi guda wanda bai ishe shi ba a yi jana'iza in an rufe kan kafa zai fito in an rufe kafan kai zai fito annabi sallallahu alaihi ya ce ku rufe kansa sai ce a sa izikir ganyen itacen izikir a kafafuwan sai aka yi jana'izansa sai sahabbai saura ma ba mu na yau ba suna ɗaukan wa'azi a rayuwar musab da mutuwarsa sun san yadda ya tashi a makka sun san lokacin da ya mutu sai ga wata ran abdurrahman bin afu kamar yadda bukhari ya kawo cikin sahihinsa abdurrahman bin afu radiyallahu an ya zauna ya yi azumi an kawo masa abincin buɗe baki abinci kala daban-daban kala biyu kala uku kala hudu da ya zo ya zauna ya kalli abincin sai ce to mun kasance tare da mus'ab bin umair da sauran sahabbai ga abin da allah ya ce a kansu amma lokacin jana'iza yayin da aka rufe kan shi kafa na fitowa aka rufe kafa kai na fitowa ga yadda aka yi masa jana'iza yau gashi mu an buɗe mana kawar duniya yau mu ne da abinci iri-iri kuma mun san matsayin abdurrahman wajen taimakon addini amma gashi yana tsoro yana kallon abincin yana wa kansa wa'azi da mutuwar musu abin rayuwarsa sai kasa cin abincin ya fashe da kuka ya tashi ya bar abincin radiyallahu anhu wa arda hakan nan sauran sahabbai suna daukan darasi da rayuwar mus'ab bin Umar allah ya kara musu yadda ga baki ɗayansu allah ya samu muna samun darasi a rayuwar musa bin Umar da sauran sahabbai musa bin Umar radiyallahu an an kashe shi a shekara uku na hijira yakin uhud ya faru ne a shekara ta uku a hijira yana da shekaru arba'in a duniya gaba ɗaya rayuwarsa shekara arba'in ne wasu malaman suka ce akwai arba'in da biyu ko da uku ala bai ikhtilafin riwayat amma dai ya kai shekaru arba'in cikakke kafin ya koma ga Allah wannan zai nuna mana wato aikin addini aiki ne jajir aiki ne kuma ba mai karewa ba sai dai kai ka kare ka bashi kuma aiki ne wanda yake bukatan fifita addini din akan abin da muke so na ra'ayinmu idan muna fifita ra'ayinmu akan addini to ba za mu cimma nasara ba allah muke roƙo ya datar da mu ya gyara kurakuranmu kuma ya zamanto musamman wannan jan hankali ne ga samari waɗanda suke da sauran ƙuruciya waɗanda suke da tsawon wato fatan tsawon rayuwa fiye da tsoffi wallahi tafiyar ƙungiya tana da ku in har kun yi da gaske amma idan kuka ce ba za ku yi ba allah zai canza ku ya kawo wasu allah ya yi alkawarin ɗaukaka addininsa amma bai yi alkawarin da ku ne zai ɗaukaka ba idan kun tsaya kun yi allah zai taimaka muku ya yi na amanu yartar da minkum an dinihi fa ya ci lahu bi qaumin yuhibbuhum wa kuma so samu a ce wato kana ciki har ƙarshe shine daidai Mai kun a ce kana waje aka yi sai kiyama ta tsaya kana dama iyaye suna da gudunmuwa da za su bayar wajen taimakon addini ta fuskar sa 'ya'yansu su taimakawa addini yanzu za ka ga wani uba yana da dukiya yana taimakon addini ɗansa yana da dukiya amma bayya magana da ɗan ya taimakawa addini to da uba shi ma zai ce wa ɗan ka zo ga aikin addini ka taimaka ga wannan aikin alkhairi ne ka shiga gaskiya iyaye suna da tasiri babba wajen sa 'ya'yansu don ni na sani na gani akwai wani bawan allah wanda ya tsaya da riko ga sunna tun shekarun baya wanda eh, tun sheikh abakar mahmud gumi rahimahullah yana raye suke mu'amala saboda ya fahimci suna tun tun tun to ya sa 'ya'yansa su tsaya akan wato sunna kuma su taimakawa addini din wallahi sai ka ga za ka nemi irin gidansa a gidaje da yawa ba za ka samu ba ‘ya'yansa kowanne na da gudunmuwa da ke bayarwa cikin addini me yasa saboda uban ya tsaya kuma ya sa su su yi saboda haka da allah iyaye su taimaka ta fuskar sa ‘ya'yansu ko da su ba ransu ‘ya'yansu na wani abu mai gudana wato da sunan sadaka jariya allah ya sakawa malam da alkhairi da mataimakinsa na ɗaya da na biyu shi kuma dan uwa mataimaki da bai da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya dawo da shi cikin mu mu ci gaba da wannan aiki na addini kuma eh, shugaban majalisar malaman mu na Borno shi ma muna roka masa addu'a alhamdulillah ya samu sauki wannan zuwa ma ya ce zai zo ni ne na hana shi gaskiya don ya zauna tsawon lokaci a mota da gargadan nan na ce ka bari lokaci inda tsawon rai insha Allah aiki na nan tafiye shine na ce ya haƙura sannan ya bari allah ya kara masa lafiya da sauran malumanmu wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma allah ya gafarta musu ina roƙon allah ina roƙon ku yan uwa da malam ku roƙon mun allah allah ya gyara halina allah ya sa in cika da imani walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira assalamu alaikum wa